المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كمر كلهم الله سبحانه وتعالى ya sake dawo da mu wannan rana ta lahadi 25 ga da rabi'ul akhir 1444 wacce ta yi daidai da 20 ga watan nufamba shekara ta 2022 muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi alfurkan بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان wato littafin da yake taskacewa ya tankaɗe ya rairaye tsakanin masoya Allah subhanahu na gaske na haƙiƙa ne da kuma masoya shaifani wannan littafi shaikul islam ahmad bin abdulhalim bin taimiyya rahimahullah shine ya rubuta wannan littafi kana wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga mu'assasa na Nana Fatima wacce take kan NDC a cikin karamar hukumar Igabi a cikin jihar Kaduna ta Najeriya wannan shine darasinmu na biyu insha Allah a yau za kuma mu tashi a shafi na 29 a cikin wannan littafi bayan mun yi shimfiɗa abinda wannan littafi ya ƙunsa a taƙaice mun ce alfurkan ci gaba da darasi na biyu ma'anan shi tsatsagewa ko rarrabewa daga kalman faraka wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadira wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muqs al-qur'ani mun saukar da shi domin ya tantance tsakanin gaskiya da ƙarya a darasin mu na baya mun ce kamar yadda ake kiran alkur'ani alfurkan. sauran littattafai kamar attaura injila zabura su ma ana su alfurkan. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa walaqad ataina Musa wa Harun alfurkana, wa diya'an wa dhikran lilmuttaqin haƙiƙa mun baiwa annabi Musa da Haruna wato ainihin haske da kuma littafi mai tantancewa haka kuma wa iz ataina musa alkitaba wal furqana ambaci lokacin da muka baiwa annabi musa littafi sannan da kuma furqan shin alfurqan shine alkitab malaman nahwu sun kai ruwa rana wasu kace al afu bil wa idan wawun tazo tufidul mughayar wato abin da ke zuwa bayanta yakan saba da abin da ke gabanta misali kaman kace jaa khamisun wa sa'id khamis ya zo da sa'idu kaga sa'idu ba shi bane khamis shine ma'anan mughayar ma'anan abin da ke tsayuwa bayan wawun yakan ci karo ko ya saba da abin da ke gabaninta wasu kuma suka ce a'a wani zubin abin da ke tsayuwa bayan wawun din kuma yakan yi nuni akan ma'anan abin da ke gabanin wawu misali kamar ka ce ja al'allama wa tabib malan ya zo kuma sannan likita kaga likitan dai shine wane ne malam kuma malam din shine wane ne likita don haka wannan sabani ne tsakanin malamai shin alfurqan din nan da aka baiwa annabi Musa shine alkitab ko ko a'a wani abu ne daban to ko dai shine at-taura ko ba shi bane at-taura abinda nake so nuna yadda ake ce da alqur'ani alfurqan littafi mai tantancewa tsakanin gaskiya ya kuma tsatsaga gata, to shi ma at-taura ana kiran shi da irin wannan littafi ya tabbata a cikin bukhari rahimahullah wata rana fatima radiyallahu anha iyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta koka yawan aiki a gidanta sai aliyu radiyallahu an ya ce to kije ki sami annabi sallallahu alaihi wa sallam don na sami labarin an je yaƙi an kama fursunoni ki tambaye shi daga cikin fursunonin nan a ba mu kuyanga wacce za ta taya mu aiki a cikin gida ta yiwu la'alla mu samu sassauci a cikin wasu abubuwa da ta je ta sami annabi mahaifinta sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to bari in nuna miki ba zan nuna miki abin da ya fi abin da kika tambaye ni ba ta ce baba ka nuna mani a wata riwayar sai ya ce duk sanda za ki yi bacci ki karanci subhanallah 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar 34 kaga ya zama ciko 100 kenan wannan ya fi abin da kike so in baki na baiwa ko ku yanga wacce za ta je ta miki aiki a wata riwaya ta bukhari rahimahullah ya ce abin da ce ki ce allahumma rabbas samawati sab wa rabbal arshil azim rabbana wa rabba kulli shai, faliqal habbi nawa wa munazzila taurati wal injili wal furqan kaga anan al furqan wato shine bi ma'ana al qur'an yadda muka ce akwai suratul furqan tabarakallazi nazzala al furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira sai muka ce cikin abinda littafin nan ya ƙunsa. an nuqtatul ula dugan baƙi na farko bi ittifaqil awwalin wal akhirin da ainihin rankatakaf ɗin gamayyan tarayyan malaman farko da na ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala yana da waliyai masoya shaitani kuma yana da masoya muna fahimta to shine fasali na farko auliya rahman wa auliya shaitan su wane ne waliyan Allah subhanahu wa ta'ala na gaske sannan kuma su wane ne waliyan shaitani su ma na gaske domin kowanne daga cikin ƙungiyoyin guda biyu suna da alamomin da ake iya gane su da shi ana fahimta da alamomin da ake iya gane eh wannan mutumin Allah ne subhanahu wata'ala wannan kuma mutumin shaytani sai ma laici wa qad bayyana subhanahu wata'ala haqiqa subhanahu wata'ala yayi bayani fi kitabihi a cikin littafinsa alqur'ani kenan wa sunnati rasulihi da kuma sunnar annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anna lillahi awliya aminan nas cewa lallai Allah subhanahu wa ta'ala yana da masoya daga cikin mutane wal shaytani awliya shi ma shaytani yana da masoya daga cikin mutane saboda aikar ku manta a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kore shi qala khruj minha madhuman mashura laman tabi'aka minhum la'amna anna jahannama minkum ajma'in yace ka fita kana kaskantacce kana abin tozartarwa kana wulakantacce kaga mutumin da ya laifi ya kamata ya nemi gafara amma saboda ɗagawa irin ta shaifani da wuce gona da iri sai ya ce wallahi la'aqudanna lahum siratakal mustaqim wallahi zan zauna wa bayin Allah a hanyarka wacce yake ta daidai tsayayya sun mal'afi yannahun min bayani aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktarahum shakirin zan zo musu ta dama abin nan zan zo musu ta hagu zan zo musu ainihin ta gaba in zo musu ta baya da yawa daga cikin su ba za ka same su masu gode ma ni'imar ka bane ana fahimta can kuma idan ka koma wala ubillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubtikunna azanal an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah wallahi zan fadda su wallahi zan sa musu buri wallahi zan sa musu ainihin son duniya sannan kuma zan sa su su dinga neman dukiya afaferan idanunsu a kulle hakan nan zan bai da su gaba daya qala zahab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura wastaghfiz man istata'ta minhum bi sawtik وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا بإذن القولي ده تتلي ده تانجي ده شيطاني زي مكا باونا أبو بني فاشيرولي ده يودرع أدو هكي أنا ده متاننسا سبحانه وتعالى أنا ده متاننسا تسي مالا يتي ففرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان الله سبحانه وتعالى ده كانسا sai ya rabe tsakanin suwane ne waliyansa sannan kuma suwane ne waliyan shaitan shi da kansa ya raba don kusa akwai masa'il Allah subhanahu ta'ala shi yake dauki ya dauki nauyi shi da kansa yace ga yadda za a yi misali kaga kaman zakka Allah subhanahu ta'ala shi bayanin su a za a ba zakka inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina alaiha والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله شيء بيان سوى ذا أبا زكا حكاكما غنيمة سبحانه وتعالى شيء بيان يا زائد غنيمة وعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجماعة كذا أبو النبي كي نشيه بيان يا ذائي سيكم أينهن واتو أبنا ربان قادو يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حفظ الأنثيين فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين ashe kenan kaga akwai abubuwan da Allah subhanahu wata'ala shi ke ɗaukan bayani da kansu da haka kamar da ya bayanin zakka ya yi bayanin ganima ya yi bayanin gado to yanzu kuma sai ya bayani shi to waliyai ga irin mutane na sannan kuma ga irin mutanen ne. muna fahimta to Allah subhanahu wa ta'ala sai ce a cikin suratu yunus aya ta 62 zuwa ta 64 ala duk duniya ku saurara inna auliya Allah lallai masoya Allah subhanahu wa ta'ala la khawfun alaihim wa lahum yahzanun ba su da tsoro a nan duniya lokacin mutuwa ba za su yi bakin ciki ba lokacin da mutane suke bakin ciki ran alkiyama shine can ƙasa yace la yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul mala'ika hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun firgici mafi girma ba zai razana su ba saboda sun bi Allah subhanahu wata'ala a nan duniya inna lillahi ibadan futana tallaqu duniya dunya wa khafu fitana lallai daga cikin mutane akwai wasu bayi ne na Allah subhanahu wata'ala suna da zaka'i suna da fahimta suna da tsinkayar abubuwa sun saki duniya gabanin ta sake su sannan kuma suka bi Allah subhanahu ta'ala. a don haka su ba za su yi tsoro ba ba za su yi bakin ciki ba to kamar akwai abin da ake kira cikin balaga shibhu kamal al wato wani abu mai kama da haduwan jimloli guda biyu shi kuma yakan zo ne ala isri su'alil muqaddar kaman tambaya ne aka yi wa Allah subhanahu ta'ala. kamar an ce ya Allah ka ce to waliyanka ba za su yi bakin ciki ba ba kuma za su ji tsoro ba to su wane ne sai ce allazina amanu wa kanu yattaqun su ne waɗanda suka yi imani sannan suka kasance suna jin tsoron Allah subhanahu ta'ala ibnu kathir ya kawo a cikin tafsirin wannan aya yana cewa inna kullaman kana mu'minan taqiyan faqad kana waliyan lillah duk mutumin da ya kasance ya tattara sifofin nan guda biyu mumini ne sannan kuma yana jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala to wannan waliyin Allah ne subhanahu wa ta'ala menene imani ya tabbata a cikin bukhari da muslim hadisin umar dan khattabi radiyallahu an lokacin da jibrilu ya zo a cikin sura ta dihyal kalbi wani mutum ne daga cikin sahabbai radiyallahu anhu mai tsananin kyan sifa jibrilu ya zo a surarsa alaihi salatu wasalam sai ya zo yana tambayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Wamal iman menene imani Ƙala an tu'umina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharri waɗannan sune rukunin imani guda shida imani da Allah subhanahu ta'ala littafansa manzanninsa mala'ikunsa imani da kaddara da rana ta ƙarshe alkhairin kaddaran da sharri don mutumin da ya tattara wannan to mumini shi ake kira mumini sannan kuma duk wanda ya kafirce da waɗannan wa man yakfur billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida duk mutumin da ya kafirce da waɗannan abubuwa guda shida rukunin imani kenan to ya bace bata wace yake manisanciya tsoron Allah kuma wato shine abin da ya tattara sifofi guda hudu kamar yadda Aliyu ya faɗa radiyallahu anhu an ce mattaqwa yace huwa ko hiya al-khawf min al shine tsoron Allah subhanahu ta'ala wal amalu bit da amfani aiki da al-qur'ani war rida bil qalil ka yadda da dan kadan din da Allah subhanahu ta'ala ya baka wal ista'dadu li yawm ar-rahil sannan kai tattali domin haduwa da Allah subhanahu ta'ala wannan shi ake cewa jin tsoron Allah to duk mutumin da ya san waɗannan ya tattara su to shi waliyi ne na Allah subhanahu ta'ala kamar yadda na faɗa satin da ya wuce ba wasu mutane bane wanda za a ce ya sa babban riga ya yi naɗi ko ya riƙe tarbi misali a ce ya ga waliyin Allah a'a ba shi ba ne kai yanzu waliyi ne na Allah ba a yi sallah da kai ba ba kana imani kana tsoron Allah ba to kai waliyin Allah ba wasu mutane ba ne keɓantattu shafafu da mai ana fahimta to sai subhanahu wa ta'ala ce lahumul bushra fil duniya, dunya suna da bushara tun anan duniya wa fil haka kuma suna da bushara ran lahira mecece bushara wata aya ta fassara mana innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun ku yi bushara da wannan aljanna wacce kuka kasance ana muku alƙawarinta ita ce bushara a nan duniya da kuma lahira la tabdila li kalimatillah babu sauyi ga alkawarin Allah subhanahu ta'ala la mubaddila li kalimatillah idan Allah subhanahu ta'ala ya faɗi magana babu wanda ya sai canza zalika huwa al-fawzul azim wannan ita ce ko shine rabo mai tsananin girma ya tabbata cikin abin da Imam al-Haisami ya rawaito daga Bazzar rahmatullahi alaihima daga Abdullah dan Abbas radiyallahu anhuma anna rajulan wani mutum ya zo fasa'ala rasulallah ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ya rasulallah man awliyaullah suwa ne waliyan Allah ya ma'aikin Allah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce humul ladina idza ru'u dhikrallah sune waɗanda in an gansu sai a tuna Allah subhanahu ta'ala. duk mutumin da in an gansa za a tuna Allah subhanahu wa ta'ala to annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce to wannan ko shi ne ainihin waliyin Allah subhanahu wa ta'ala muna fahimta wa ta'ala subhanahu wa ta'ala ya ce Allahu waliyul ladina amanu Allah shi ne waliyi majibincin al'amuran waɗanda suka yi imani domin waliyi ana kiran shi waliyi ne daga kalman waliya ya wala. saboda Allah ya jibinci al'amarinsa duk wani abu da ya tunkara Allah subhanahu ta'ala ya shiga al'amarinsa yana taimakonsa yana ba abin da ya nema sannan kuma yana kare shi abin da yake firgita sa wannan ne waliyin Allah ta'ala Allahu waliyul ladina amanu Allah shine waliyin waɗanda suka yi imani subhanahu ta'ala yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur yana fidda su daga cikin duhwai na jahilci da kafirci da munafinci da shirka ilan nur zuwa ga ainihin haske na imani idan ka duba uslubin Alƙur'ani a wurare mabambanta masu yawa Allah subhanahu wata'ala in zai ambaci duhu bai cewa zulmatun sai ce zulmat duhwai amma idan zai ambaci haske yakan ambace shi guda ɗaya saboda gaskiya guda ɗaya ce amma ƙarya kan yi launuka ne daban yau ka ganta fara gobe ka ganta baka jibi ka ganta ja jibi ka gata ka ganta shuɗi saba ka ganta wani irin abu daba. amma ita gaskiyar yadda ka tashi haka take kuma haka zaka ta ita ce gaskiya shi sa Allah subhanahu wata'ala yake cewa kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun litunzira bihi wa dhikra lil mu'minin ana fahimta can kuma yace ainihin kitabun unzila ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur bi'izni rabbihim ila siratil aziz hamid wani littafi ne aka saukar maka dan ka fidda mutane daga cikin duhwai saboda duhun na da yawa akwai duhun shakku akwai duhu na tantama akwai duhu na munafinci akwai duhu na shirka akwai duhu na kafirci amma ita gaskiya sunanta gaskiya sannan in ka koma can farkon an'ami alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala sai sanya dukwai masu yawa amma hasken sai mai da shi guda daya shi yasa da ita ita ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wannan ita ce hanya ta tsodar guda daya ku bi wannan hanya wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabil kar ku bi hanyoya saboda in ka bi hanyoyi to ka shiga cikin rudani ana fahimta to shikenan sai sai ka bauɗe daga barin hanyar Allah subhanahu ta'ala amma ita hanya guda ɗaya ce Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur والذين كفروا كاغا waɗanda suka kafirta awliya'uhum at-taghut waliyansu sune tsagutu wato duk abinda kullu ma fi wallah duk abinda ba Allah bane subhanahu ta'ala to wannan ana kiran shi tsagutu ana fahimta yukhrijunahum min an-nuri ila dhulumat su waɗannan tawagutun suna fito da waliyansu daga ainihin haske na imani haske na musulunci haske na kyautatawa zuwa ga duhai irin na kafirci ula'ika waɗannan su ne ashabun na wato ma'abuta wuta hum fiha khalidun masu tabbata ne a cikin wannan wuta Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la tattakhidul yahuda wan nasara awliya kar ku riki yahudawa da kiristoci masoya ba'duhum saboda sashin su awliya uba masoya sashi kamar yadda munafikai masoya sashin su masoya sashi ne to kuma haka kafirci ba sashin su masoya sashi ne shi yasa zaka ji malamai suna cewa al-kufru millatun wahida kafirci tafarki ne guda daya ana fahimta Allah subhanahu ta'ala na cewa abin nan la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah zalika bi annahum qaumun la yafqahun la yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judur ba'suhum bainahum shadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta in ka kalle su gaba daya za ka yi tsammanin dukkanin tunaninsu da ra'ayinsu guda ɗaya amma kuma ba haka suke ba zukatansu a rarrabe yake daban-daban daban suke in al'amari ya taso ne game da abin da ya shafi musulunci sai su dunkule gaba daya ana fahimta don haka karku riki yahudawa da kirisoci masoya sashin su masoya sashi ne kamar yadda munafikai su ma sashin su masoya sashi ne wal munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd يأمرون بالمنكر ويحنون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون منافقين ساشن سمسو يا ساشن كافريكم ساشن سمسو يا ساشن والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير don في الله يا هنيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين مؤمنين كسر mu'minin mu'minai koma bayan muminai wa man yaf'al dhalika falaysa min Allah fi shay illa an tattaqu minhum tuqa duk mutumin da ya rungume wani mumini ya rabi da mumini da sunan kauna da kusanci to ba wata tsiya bace a wurin Allah subhanahu ta'ala sai dai in ka ji tsoro saboda kariya to wannan babu laifi amma haka kawai ba sididi ba sadada karki wanda ba mumini ba karke shi abin nan matsayin masoyi rabu da mumini to zaka fada cikin fishin Allah subhanahu wataala ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhul kafirina awliya'a min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi alaykum sultanan mubina kar ku riki kafirai masoya koma bayan mu'mine shin wai kuna so ku sanya ma Allah subhanahu wataala wata hujja ce wacce zai kama ku da ita muna fahimta don haka ya ayyuhal ladina amanu لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم duk mutumin da ya waiwaye daga cikin kuto ya zama ɗaya daga cikinsu kamar yadda hadisi ya zo a cikin musnad man ta shabbaha bi qaumin fa duk mutumin da ya kamance ce da mutane ta abin da ya shafi tunaninsu, su suturarsu, mu'amalarsu, ɗabi'unsu, halayyansu. to shi ma ya zama ɗaya daga cikinsu ana fahimta inna allaha la yahdi alqawma adh lallai subhanahu wa ta'ala baya shiryar da mutanen da yake azzalimai shafi na 29 fatara alladhina fi qulubihim marad zaka ga waɗanda a cikin zukatansu akwai cuta cuta in an ce marad a cikin musulunci ko a cikin alqur'ani yana ɗaukan ma'anoni da yawa yakan ɗauki shakku yakan ɗauki tantama sannan kuma yakan ɗauki munafinci ana fahimta kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa can cikin suratul azab abinna abinna fa yatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa wanda zuciyar shi akwai kaikayi ta munafinci sai yayi wani kwadayi yayi wani irin zato da ba don haka al-marad yana ɗaukan munafinci yana ɗaukan shakku yana ɗaukan shubuha yana ɗaukan tantama da wasu abubuwa da dama fasarar ladina fi qulubihim mara zaka ga waɗanda a cikin zuciyarsu akwai cuta yusari'una fihim suna gaugawa cikin shiga cikin waɗannan mutane yaquluna suna cewa nakhsha an tusibana da'ira muna jin tsoron kada fitina ko bala'i ko musiba ta same mu ta auka mana to ka gaya masu فعسى الله تيو سبحانه وتعالى أن يأتي بالفتح يزود ونبوئي واتو ما لم يسكتشين فتح مكة بوئي مكة وسكتي آآ واتو أينهن صلق الحديبية لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تقافون fa'alima ma lam ta'lamu faj'ala min duni zalika fathan qariba to wannan buɗe. wasu daga cikin malamai suka ce shine cin garin makka da yaki wasu suka ce a'a shine sulhul hudaybiyya domin shine masoma na samun nasarar musulmai har ya zuwa tashin alqiyama in Allah ya so yadda Allah subhanahu ta'ala ke cewa fa'asa Allahu an yatiya bil fath da yau Allah subhanahu wa ta'ala ya zo da wani buɗe au amrin min indihi ko kuma wani al'amari daga wurinsa al'amarin shine ya haɗa ku yaƙi da su dan dama taimakon Allah subhanahu Ta'ala yana zuwa wa mu'mine ne ta hanyoyi guda biyu ko dai shi da kanshi ya ɗauki gabaran murkushe makiyansu ko ko a'a ya haɗa masoyansa da maƙiyansa faɗa sai masoyansu murkushe ainihin makiya qul hal tarabbasuna bina illa ahdal husnayn kace wai shin kuna tarabbusi dakon sharri kuke da mu to mu ma muna dakon abubuwa ɗayan guda biyu daga gare ku muna muku dakon abubuwa guda biyu ɗayan guda biyu qul hal tarabbasuna bina illa ahda al-husnayn wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakum Allahu bi'adabin min 'indihi aw bi'aydina ko dai subhanahu wa ta'ala ya saukan muku da bala'i daga wurinsa kamar yadda ya ma'adawa da samudawa da ashabul aika da qaumu tubba yadda ya saukan musu da azaba ta tsawa da kaza da kaza ko kuma mu dinnan ya haɗa mu yaki da ku mu kashe kusan nan mu samu ba ko kuma ku ku kashe mu mu samu aljanna babu abinda wanda za ku yi mana wanda za ku yi samun nasara kan mu fa yusbihu sai su wayi gari alama asarru cikin abin da suka asirta na sharri fi anfusihim a cikin zukatansu nadimin suna masu nadama wa yaqulu alladhina amanu waɗanda suka yi imani suna cewa a ha'ula'il ladina aqsamu billahi jihada aymanihim innahum lama'akum shin wai waɗannan su ne suke kausasa rantsuwa da Allah tsakaninsu da Allah cewa wai su suna tare da ku suna cewa innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun law yajiduna malja'an aw magharatin aw mudakhalan lawallaw ilaihi wa hum yajma'un ai ba su tare da ku suna cewa suna tare da ku amma ba su tare da ku habitat a'maluhum ayyukansu sun lalace a duniya fa asbahu khasirin sai suka wayi gari suna waɗanda suka yi asara ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani man yartadda minkum an dini wai cikin ku waye zai yi ridda ya bar addinin sa ana fahimta ya ce ba shi ba addinin Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin kuwaye za a samu ya faɗi wannan magana in ku an samu to ku sani fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin da sannu Allah subhanahu wata'ala zai zo da wasu mutane yu'ibbuhum wa yu'ibbuna suna son sa shi ma kuma yana son su subhanahu wata'ala adillatin 'alal muminai masu sassauci ne da rangwame akan mu'minai a'izzatin 'alal kafirin masu kaushi ne da radadi da zafi akan kafirai kamar yadda ya siffanta sahabbai a can محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم masu tsanani ne akan kafirai masu jin kai ne da kuma tausayi tsakanin su to Allah subhanahu wata'ala zai zo da irin waɗannan mutane in kun ce ku ba za ku yi addini ba ana fahimta malamai in kun ce ba za ku yi addinin ba ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا إن يأتي ذي شو يكون يتبيركوا بعدها أنا فهمتها يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق jadid wa ma zalika ala Allah bi'aziz ba wani abu bane sabo wanda zai fitara in ka yi addinin kanka kama in ka ce ma baka addinin kanka kama saboda ya tabbata a cikin hadisul qudusi Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu ala وتكانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا دكا دونيا an fitar da wani new index wato statistics bincike da aka yi aka ce wai yanzu mutanen duniya sun kai biliyan takwas biliyan takwas to duk mu tattaru biliyan takwas kowa ya ce Allah zai bi ba zai yi wani addini ba sai musulunci ba zai amfanar da Allah subhanahu ta'ala da wani abu ba ana fahimta saboda ni ni nake bukatan da Allah bai bukatan da ni nake bukatan mata saboda in samu mai gado na to kowa ya ce zai zama musulmi ba zai amfanar da Allah subhanahu wataala ba amma yanzu kai a matsayinka na uba idan ɗanka ɗaya ya fanɗare ƴaƴa biyu suka fanɗare sai jininka ya hau suga kuma ta biyo baya saboda an samu shotin 1 ko shotin 2 an rasa ɗaya ko an rasa biyu amma idan kowa kuma daga cikin ƴaƴayenka ya zama nagartacce to wane ne yake da alfahari kai uba saboda kana da tunanin insha Allah baka da tsoro a bayanka to shi subhanahu wata'ala babu mai gadon saba bare ka ce wai in an fandare zai samu damuwa inna nahnu narisul arda wa man alaiha wa ilaina kowa da kowa zai mutu gaba ɗaya zai ƙare Allah shine alhayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm ana fahimta a don haka in an ce ma ba za a yi addinin ba subhanahu wa ta'ala zai zo da wasu mutane waɗanda yake suna da kaushi da tsanani akan kafirai masu abin nan suna da akan kafirai masu kuma sauki ne akan mu'minai su mutanen nan yujahiduna fi sabilillah suna yin jihadi cikin hanyar Allah subhanahu wata'ala wala yakhafuna lawmata la'im zargin mai zargi bai da dakusar da su su dawo baya ana fahimta saboda yadda malamai suke bayani duk mutumin da Allah subhanahu wata'ala ya sanya shi a cikin ɗayan turba guda uku yakan yi fama da mutane nau'uka guda biyu kama da ka annabawa wa kazalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jin yu'i ba'dhum ila ba'd zukhruf al-qawli ghurura wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan min al-mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira don haka don mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shi a turba ɗayan guda uku misali ta shugabanci ko malinta misali ko dukiya to yakan yi fama da irin ɗari'u ɗayan guda biyu na mutane yakan yi fama da masoya kuma yakan yi fama da makiya su makiyan kullum sukan yi burin Allah ya da kusar da shi Allah ya gajiyar da shi ana fahimta kamar yadda annasa ne ya fama da su kullum idan abu ya taso za su zo su yi damara su to abin nan odu lana rabbaka bima ahida indak la in kashafta anna ar-rijza lanu'minanna lak wala nusilanna ma'aka bani isra'il annabi musa kenan da bani isra'ila in fitina ta taso sai zo su to kai ne mai Allah ka roƙa mana Allah in dai an yaye to shikenan mun natsu mun bi falamma kashafna anhum ar-rijza ilahum ila ajalihim balighuhu idahum yankutun in urat ta kau fitina ta yayi sai su sake daura mara ba su da abokin fada sai annabi Musa ana fahimta to in mutane sun ce ba za su yi addini ba kowa yake ya bar musuluncin Allah subhanahu wa zai zo da wasu mutane wanda yana son su su ma suna son shi zargin mai zargi bai dakatar da su wurin yada addinin Allah subhanahu wata'ala ta'ala zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan falala ce ta Allah subhanahu wata'ala yana baiwa wanda ya so a sanda da ya so a inda yake so wallahu wasi'un alim subhanahu ta'ala mai yalwa ne ga wanda ya so ya kuma matse wanda ya so masani ne ga abin da kowa ke aikatawa inna ma waliyukumullah wannan malaman balaga suna kiran shi uslubu hasrin wa qaf inna ma da kuma al-istisna wan nafi kama wa ma muhammadun illa rasulun da kuma at-taqdim wat-ta'khir wannan asalib ne na alƙasri wal hasar in aka sa shi kama an sa shi in bracket in aka zo da shi to ba wata magana kuma wacce za ta tura wannan magana inna ma kawai ku ji ku sani waliyukumullahu majidincin al'amarin ku subhanahu wa ta'ala shine Allah wa rasuluhu da kuma manzonsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na amanu da waɗanda suka yi imani saboda dama su ne mataki na uku shahida Allahu annahu la ilaha illahu wal mala'ikatu wa ulul ilm kaga sune waɗanda suka imani kullun zaka ga Allah subhanahu idan ya kawo Allah subhanahu ya kawo manzo zai ce waɗanda suka imani wa qul i'malu fa sayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun don haka majidincin al'amarin ku shine subhanahu wa ta'ala sannan manzonsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai waɗanda suka yi imani su waɗanda suka yi imani allazi ne yuqimuna sala su ne waɗanda suke tsaye da sallah wa yutuna zaka, suna ba da zakka wa raki'un alhali suna cikin ruku'i Ƙarƙashin wannan akan rawaito wani hadisi ana jingina shi da aliyu radiyallahu an hadisin mawdu'i ne Ka ne irin na 'yan shi'a suna cewa wai wata rana aliyu radiyallahu an ya kasance yana cikin sallah wai sai wani miskini ya zo sai ya rasa abin da zai bai sai ya sabule zobansa sai ya miƙa masa wannan hadisin mawdu'i ne ba shi da asali kage ne aka yi aka jingina don haka karka ji wani mutum ya kafa hujja da shi ka yi tsammanin ai wannan hadisi ne lafiyayi, a ba shi da asali ana fahimta wa man yatawalla Allah wa rasulahu duk mutumin da ya jibinci Allah subhanahu wa ta'ala da manzonsa wallazina amanu da waɗanda suka yi imani fa inna hizballahi humul ghalibun to lalle rundunar Allah sune waɗanda suka yi rinjaye in an ce tawalli anan malaman fiqhul lugha suna kiran shi min alfazi at-tadad wato yana daga cikin fi'ilolin da akan yi amfani da shi fi nafi wal isbat wato fi salbi wal ijab a wurin tabbatarwa da kuma korewa misali idan nace da kai shi musulmi in bai da lafiya aka ce ya jiki ko da jikin ya tsananta ya yake cewa da sauki amma kai da ka je asibiti ka ga mara lafiya zaka ce wai sauki na Allah da Annabi koko sauki irin namu na Hausawa <laughs> ana fahimta saboda kasan sauƙin nau'i guda biyu ne to kaga dai salama da salim kalma ce a halin tarzoma an ce lafiya lau a halin lafiyan ma an ce lafiya lau to haka tauliya in ka ce tawalla ya ba da baya fa'irif amman tawalla an zikirina walam yurid illa al'ayata kau da kai daga wanda ya ba da baya sannan tawalla ya jibinci al'amari kamata ta yuwalla alaikum kamar yadda kuke haka za a jibinta maku don haka anan aya tana iya ɗaukan ainihin fassara guda biyu amma karina ko siyak domin kamar yadda malaman tafsiri suke cewa Asibak, sibaq wal lihaq yu'inani ala siyak ayar da ta gabata da wacce take biye su ne zan ka tattaro su za su taimake ka wurin bayanin gane abin da ake ciki ake magana a kansa don haka a nan in ce tawalla ya jibinta in ka ce tawalla ya ba da baya to amma idan muka duba ƙarshen kalma fa inna hizballahi humul ghalibun lallai rundunar Allah su ne waɗanda suka yi rinjaye kenan tawalla nan ba jibinta ba ne duk wanda ya ba da baya idan mutum ya bayi wa Allah subhanahu wa ta'ala baya ya bai wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baya ya bai wa muminai baya to ya sani ko da shi ko ba shi wannan addini ba zai rauni ba zai tsaye ana fahimta ayoyin nan da muka karanta akwai dalilai na saukansu an samu daga Muhammad bin Ka'ab radiyallahu an ce wannan aya ta sauka ne a cikin jagororin ƙwarai ya ayyuhal ladina amanu Mayyar yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu ya yuhibbuhum wa yuhibbuna an saukar da ita ne akan jagororin ƙwarai zance na farko kenan sannan kafiru ibn shihab ya rawaito radiyallahu an yana cewa Umar ɗan Khattabi wata rana ya umurci Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhuma ya ce a kawo mani details na kudaden da aka samu da kuma abin da aka kashe gaba daya to sakatirin abu musa al'ashari radiyallahu anu a lokacin nan ya kasance mutum ne wanda ke baya kallon alƙibla bai wanke damtsansa sai ya rubuto bayani in detail ga ainihin income ga expenses da aka samu sai omar an khattabi radiyallahu an ce kai amma inna haza rajula la hafiz lallai wannan mutum ya san abin da yake yi har ya iya accounting ya rubuta abin da aka samu da abin da aka ɓadda to a cikin masallaci ne shi ma yana cikin masallaci shi sakataren abu musa ɗin radiyallahu an sai umar ɗan khattabi radiyallahu an to kai malam marubuci a matsayinka na sakatare za ka yi rubuta mana wannan bayanai ka karanta mana sai abu musa ce ai ba zai iya ba sai umar ya ce radiyallahu an to janaba gare shi a huwa junub janaba gare shi ce a ai shi bai kallon alƙibla sannan kuma bai wanke damtsansa sai ce to kuma ka dauke shi sakatare sauke shi ne aka ce wannan aya tana nuni akan haka ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya saboda shi tunda wancan ba tare da kai yake ba Umar yace to ba dalilin da zai saka jawo shi ka ɗauke shi a matsayin sakatare ya zama da bamu da sirri kenan da muke samu da wanda muke kashewa zai iya dauka ya je ya kwarmata to me dalilin da zai sa ba za ka dauki naka ba ana fahimta sannan an samu daga abdullahi ibn Utba radiyallahu anhu yana cewa li yattaqi ahadukum alla yakuna yahudiyan wala nasraniyya mutun daga cikin ku fa hattara kar ya kasance ba yahudi ko ba nasara ta inda bai sani ba to amma idan ka duba social life da ake ciki yanzu one way or the other mutane sun fada amma ba sani ba suna ganin kamar shine in the name of civilization ci gaba da wayewa a'a babu abin da yafi ci gaba irin wannan addini ka je ka duba constitution na america for over 200 years it has never been amended ba a canza shi ba saboda duk kusan abubuwan an rairaye shi ne daga karantarwa musulunci ba ga shi sa da mamman shata ya je america bai ce ba ku da addini amma sai tsari da bin doka da ka'ida to me yasa mai addinin shi ba zai bi doka da ka'ida ba sai muna tunanin bari mu imitate, bari mu koyi da abin da su suke abin ga bayan kuma su ma abin da suke a kansa ta asake kuma ya ishe su ya dame su ana fahimta ƙauli na biyu an ce aya ta sauka ne akan ainihin wato abin nan abu lubaba bin abdul mundir radiyallahu an shi wani sahabi ne kamar yadda aka samu da ikrima daga ikrima kamar da abin nan ibnu jarir tabari ya kawo a cikin tafsirin sarhamatullahi alai yana cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aiki abu lubaba bin abdul mundir wurin qurai abin nan yahudawa na banu ba. yace ka je ka gaya musu su sauka akan hukuncin sa'ad radiyallahu anhu ko da ya tafi sai su banu quraiza yahudawa sai suka tambayi abu lubaba to kana ga in muka sauka akan hukuncin sa'ad me kake ga zai sai aka ce sai musu haka yanka ku zai yace ban bar wurin ba ni a jikina sai da na san cewa na ha'inci addinin Allah subhanahu ta'ala sai wancan aya ta sauka ya ayyuhal ladina amanu la takhunu Allah war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun yace ban bar wurin ba na san nayi abin da Allah bai so subhanahu ta'ala don haka sai je ya samu fila daga cikin filoli na masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya daura kansa yace wallahi bazan ci ba bazan sha ba sai dai annabi sallallahu in ya roƙa mani Allah ya fi mani kwana uku hudu biyar shida bakwai yi rauni ai shi tace baba ka sha ko ka ci ko ka samu karfi ce a har sai Allah subhanahu ta'ala mani gafara sai ummu salama ta fito tace to kai bushara Allah subhanahu wata'ala ya maka gafara ya ce to ni dai bazan natsu ba ban ce kin yi ƙarya ba amma annabi zai kwance ni da hannayensa mai albarka sallallahu alaihi wasallam aka ce ayar akan sa ta sauka kauli na biyu kenan sannan kuma an samu a cikin riwayar Abu Dawud daga Usama ibn Zaid Hibb ibn Hibb lele dan lelan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wancan aya da take cewa yaƙuluna ƙuluna fatarar ladina fi ƙulubihim maradun auna fihim suna sauri cikin yahudawa da kiristoci da munafikai ya suna cewa naksha an tusai bana da'ira muna tsoron mu kada bala'i ko shari ya same mu usama yake cewa radiyallahu anhuma dakhaltu ma'a rasulillah wata rana na shiga tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila abdullahi ibn ubay ibn salul wurin abdullahi dan ubay dan salul duk wani munafikin duniya jikan jika ne na abdullahi ɗan ubai a yau babu hanya da musulunci zai biya samu ɗaukaka face sai ya counter attack sai ya hana in musulunci ya fito ta gabas sai shi ya fito ta yamma ya daɗe ainihin tafiyar musulunci bai da lafiya ciwon sana ajali usama ya ce sai muka shiga da ni da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don mu ziyarce shi na'uduhu muna ziyartansa sai annabi ya ce da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ƙari kuntu na haituka ni haƙiƙa na hana ka an muwalatul yahudi wa nasara wurin jibinta da mu'amalantan yahudawa da nasara ashe ban hana ka ba gashi kuma ciwon nan da wahala ka tashi a cikinsa kaga ya kamata a ce yi nadama kai tsaye sai ya ce da annabi sallallahu alaihi wa sallam faqad abghadahum as'ad ibn zurara famat ai abin da sa ni ba zan iya rabuwa da su ba asa dan zurara shi ma da ya fakin ciki wato ya fada da su ai mutuwa yayi shi ma me aka tsina na mishi ya rasulullah fada yayi da su yanzu gashi nan ya mutu labarin shi ake shi yasa ni ma ba zan iya rabuwa da su ba aka ce waɗannan ayoyi a kansa suka sauka ana fahimta to sannan an samu fasaufa ya ake Allah bai kaumin da sannu subhanahu wa ta'ala zai zo da wasu mutane an samu cikin sunan daga Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma yace su ne qaumun min ahli al-Yaman wasu mutane ne ko dai daga mutanen Yaman aw min ahli Kinda ko daga mutanen Kinda aw min ahli Sakun ko daga wani wuri da ake cewa Sakun aw min ahli Tujib ko kuma daga wani wuri da ake cewa tujib su ne waɗanda za su rungumi wannan addini su yi dakonsa lungu da saƙo kwararo da tudu wurin yada wannan addini gaba ɗaya an samu cikin sunan abu zarrin al-ghifari karkashin wannan aya radiyallahu an yana cewa amarani khalili bisab badadena abin so na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya umurce ni da halayya ko ɗabi'u guda bakwai na farko amarani bi hubbil masakin ya umurce ni da dinga son miskinai wa dhunuwi minhum sannan dinga kusancin su kamar yadda yazo a cikin sahih sunan tirmidhi rahmatullahi alai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana cewa allahumma ahini miskinan wa amitni miskinan wa ahshurni fi zumratil masakin yawm al Allah ka raya ni mai kankan da kai ka tasar da ni mai kankan da kai sannan kuma ka tashe ni cikin tawaga ko ayarin masu kankan da kai ran alkiyama Aisha radiyallahu anha tace ya Rasulullah me yasa kake yawaita wannan addu'a yace saboda su mawadata su sun fi kowa yawan hisabi ran alkiyama amma mutumin da bai da fitika ko kwandala nan da nan kawai za a yi fasin nasa ya wuce shi yasa nake yawaita wannan addu'a don haka shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi ma Abu Dharrin al-Ghifari radiyallahu anhu wasiya da ainihin kaunan miskinai abu na biyu Ya ce wa amarani an an ila man huwa duni wala anzura ila man huwa fauki. har kullun ce in za ka yi dubi ka kalli wanda ka fi ba wanda ya fi ka ba kalli na ƙasa da kai ba wanda ainihin wanda yake sama da kai ba ana hakaitowa wai wani mutum ya ce a je a kashe shi ya gaji da rayuwar duniya sai wani shi kuma ce to dan Allah in kun kashe shi din a cire rigan kada a yadda rigar ta zama ainihin da matsala kar ta ce ni rigar nake so sai ce a ah, sakon da ya kafi ne talauci to shikenan na janye a wannan ta rayuwa da haka har kullun idan kana so ka huta jinin ka karya hau kalli wanda kafi kar ka kalli wanda ya fika ana fahimta wa amarani an asila arrahima wa in udbirat ya umurce ni shi annabi alaihi salatu wasalam da in sadar da zumunci ko da an yanke mani ne kada in yi komai in sadar da zumunci ana fahimta wa amarani Allah as'al ahadan shay'a ya umurce ni da kar in kasance maroki mabambaɗi mai roƙo da kwaɗayi kar in yi wannan wa amarani an aqula al-haqqa walau kana murra annabi ya umurce ni alaihi salatu wassalam da in faɗi gaskiya min ɗacinta shi yasa ya tabbata a cikin sahihin hadisi daga cikin addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa yake roƙon Allah Allahumma inni as'aluka khashyataka fil ghaibi wash shahada Allah ni ina neman ka azurta ni da jin tsoronka ka a sarari da kuma ɓoye. wa as'aluka kalimatal haqqi fil wal qadab Allah ka bani ikon faɗin kalma ta gaskiya ko ina cikin fishi ko ina ainihin cikin yadda ana fahimta wa as'aluka al fil faqri wal ghina Allah ina roƙonka matsakaici rayuwa a lokacin da nayi talauci kuma a lokacin da nake da wadati wa as'aluka ridha ba'da al Allah ina roƙonka da yadda duk abinda ka hukunta mani Allah ka umurce ni ka taimake ni da yadda da waɗannan abubuwa a don haka ya umarce ni dan faɗi gaskiya komin ɗacinta wa Allah a amara ni Allah a kafa fillahi lau matala'i sannan daga cikin wasiyyar da annabi yayi mani inji Abu Zar sallallahu alaihi sallam ya ce kada in ji tsoron zargin mai zargi wurin sadar da gaskiya wa amarani an uksira min qawli la hawla wala quwwata illa billah sannan ya umurce ni da in yawanta fadin la hawla wala quwwata illa billah fa innahunna kanzun min kunuzil janna la hawla wala quwwata illa billah taska daga cikin taskoka na aljanna ya tabbata a cikin bukhari rahimahullah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kira abu musa al-ash'ani radiyallahu an yace bari in gaya maka taska daga cikin taskar aljanna ita ce la haula wala quwwata illa billah ka yawaita fadanta saboda in al'amari ya dame maka in kana kwance cikin hankali cikin lumana da daɗi koko a'a da ɗaci da zafi koko sanyi cikin inuwa koko rana yawaita faɗin la haula wala quwwata illa billah wannan kalma Allah subhanahu yana son ta yana kuma son mai faɗanta an ce da ni lokaci yayi zamu dasa aya na insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant wa atubu ilaik